shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa na da wata rawa mai tarihi da za ta taka wajen yin hukunci na adalci kan laifukan yaƙin da aka tafka tun lokacin da rasha ta kai wa ƙasarsa yaƙi shekara ɗaya da ta wuce ya faɗi hakan ne bayan wata ganawa da babban mai shigar da ƙara na kotun ta icc karim khan yana ziyara ne a ukraine domin duba irin ta'adin da hare-haren rasha suka yi kan wuraren samun makamashi da sauran ababen more rayuwa waɗanda kuma suka hallaka ɗaruruwan fararen hula mr khan ya je ne domin gani da idonsa ko moscow na karya yarjejeniyar geneva wadda ya ce ta haramta kai hare-hare kan abubuwan da fararen hula ke amfani da su ko da yake moscow ta ce hare-haren da take kaiwa ba su karya doka ba domin tana kai su ne don ragargaza karfin sojin ukraine 'yan sanda a kudu maso gabashin kasar peru sun gano wata gawa da aka kyafe wadda aka yi imanin ta kai shekaru 600 a cikin wata jaka mai rike sanyi wadda wani mai raba abincin sayarwa ke amfani da ita mutumin mai suna julio bermejo ya ce ya jima yana kwana da gawar a ɗaki ɗaya wadda ya ce ya ɗauke ta a zaman budurwarsa ya musanta cewa ya yi ƙoƙarin sayar da kyafaffiyar gawar ne inda ya ce mahaifinsa ne ya kawo ta gidansu fiye da shekaru talatin da suka wuce kwararru sun ce mai yiwuwa gawar ta namiji ce don shekaru arba'in da ɗoriya ma'aikatar al'adu ta ƙasar peru ta karbe gawar domin adana ta a ɓangare guda kuma jami'ai na duba irin laifukan da za su zargi mutumin da su za a gurfanar da wasu 'yan jarida uku da ke aiki a ɗaya daga cikin kafafen watsa labarai masu zaman kansu 'yan kalilan da suka rage a ƙasar masar matan uku na aiki ne da jaridar mada masar wadda jarida ce da ake wallafawa a shafukan intanet ana dai zargin su ne da ɓata sunan wasu 'yan majalisa na jam'iyyar nations future wadda ke ɗasawa da shugaba abdul fatah al-sisi idan aka sami 'yan jaridar da laifi za su iya fuskantar daurin shekaru biyu da kuma tara mai dimbin yawa jam'iyyar ta nations future na nuna rashin amincewa ne ga wata makala da jaridar ta buga a watan agustan bara da ke cewa wata hukuma ta zargi 'yan majalisar ta da almundahana ta kuɗi hukumin masar dai sun yi ƙoƙarin dira kan ma masar akalla sau biyu a baya to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc Jeriyar hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya yi nasara a zaɓen da aka yi ranar Asabar ɗin da ta wuce. 'Yan takara daga jam'iyyun siyasa goma sha takwas ne dai suka fafata a zaɓen. Ga rahoton Ibrahim Isa. I, Professor Mahmoud Yakubu, hereby certify that I am the returning officer bayan ya shafe wuni uku yana tattara sakamakon zaben shugaban kasa a matakin tarayya shugaban hukumar zaben najeriya wanda har wa yau shine babban malamin zabe na kasa ya sanar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar asabar that tinubu bola ahmed of the apc having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and his return elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce Bola Tinubu ya samu nasara akan sauran abokan hamayyarsa goma sha bakwai ne da kuri'a miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da casa'in da hudu. da da da 728 yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar ke bi masa baya da ƙuri'a miliyan shida da ashirin sai ɗan takarar jam'iyyar leba peter obi da ya samu ƙuri'a miliyan shida da uku. sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nnpp injiniya rabi'u musa kwankwaso da ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da bakwai farfesa mahmud yakubu ya bayyana cewa yau da maraice ne da misalin karfe uku na yamma za a yi bikin miƙa wa shugaban ƙasa mai jiran gado bola ahmed tinubu da mataimakinsa kashim shatima shaidar nasarar zaɓe hukumar zaben najeriya ta yi aikin tattara sakamakon zaben ne a wani yanayi na matsin lamba sakamakon zuba mata ido da 'yan kasar suka yi suna jira su san sabon shugabansu yayin da a bangare guda kuma 'yan takarar shugaban kasa na manyan jama'iyyun hamayya musamman ma jama'iyyar pdp da labour ta hannun wakilansu suka yi ta yin turjiya tare da takawa hukumar zaben birki lokacin da take hada alkalman sakamakon zaben suna nuna rashin gamsuwa da aikin tattara sakamakon sun dai koka da yadda aka soke sakamakon zaɓe a wasu yankunan ƙasar ko don aren gizon ƙuri'a ko hatsaniya da ta hana yin zaben cikin daɗi da kuma rashin wallafa hmm? sakamakon zaben a rumbunan bayanan hukumar hmm? zaben na intanet kana suka buƙaci a dakatar da aikin tattara sakamakon a sake gudanar da wani zaben musamman ma a yankunan da aka soke zaɓe sai dai jama'iyyar apc mai mulki ta yi watsi da korafin da abokan hamayyar ke tana zargin cewa kuka ne irin na wanda ya hangi kaye karara duk da cewa an fuskanci matsalar jinkirin isar malamai da kayan zaɓe da rigingimu da sata ko lalata akwatunan zaɓe jami'an da suka sa ido na gida da wajen najeriya sun yaba da yadda zaben ya gudana suna cewa matsalolin da aka yi fama da su basu kai su bata zaben ba ita ma hukumar zaben ta musanta zargin yan hamayyar tana cewa korafin nasu ba shi da nasaba da matakan sanar da sakamakon zabe an dai kammala zaben shugaban kasa har an sanar da sakamako amma kamar yadda masana siyasa suka bayyana zaben ya rarraba kan al'ummar kasar ta bangaren addini kuma za a ɗauki lokaci kafin matsalar ta kaura bola ahmed tinubu mai shekara saba'in a duniya ɗan siyasa ne da ya daɗe yana jan zaransa a najeriya yayi sanata ya kuma yi gwamnan jihar lagos ibrahim isa sashen hausa na bbc a abuja najeriya to jim kaɗan bayan ayyana shi a matsayin sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa bola ahmed tinubu ya yi wani taron murnar cin zaɓe tsakanin 'yan jam'iyyarsa a nan abuja inda ya wani ɗan kwarekwaryen jawabi da harshen turanci kamar haka to almighty allah alhamdulillah wato muryar sabon zababbin shugaban najeriya kenan bola ahmed tinubu kuma yanzu haka kai tsaye a nan ɗakin watsa labarai ina tare da abokin aiki na ibrahim isa wanda ke bibiyar lamarin malam ibrahim barka da kwana zaune to barka ka dai haruna to kamar be bola tinubu yake faɗi ne to kamar yadda aka ji ya fara ne da godiya kuma ya yi jawabin nasa wanda ya kai fiye da minti talatin inda Yeah, nuna hamdala dangane da nasarar da ya samu a wannan zaɓe kana ya bayyana kujerar a matsayin mukami ce ta babban aiki kuma ya yi na'am da nauyin da aka ɗora masa ta da alwashin zai kasance hadimin al'umma don har ma yake barkwanci cewar shi kamar yaron mota ne ko kwandaksa eh. saboda haka ba mulki kawai zai yi ba shi hidima zai yi wa jama'a kazalika cikin barkwancin ya yi ta godiya ga shugaban jama'iyya da sauran jigajiga jiganta da manyan 'ya'ya da 'yan najeriya da suka wato zaɓe shi ya zama shugaba ya kuma nanata muhimmancin haɗin kai a tsakanin 'ya'yan jama'iyyar yana cewa haɗa kan jama'iyyar ba abu ne da zai gaga ba to ko ya yi magana dangane da sauran 'yan jam'iyyar adawa waɗanda kila ki suka nuna adawa da wanda aka yi abin takara tare yawanci ga al'ada ka san sabon shugaba nemi 'yan adawa su zo aiki kwarai kwarai haruna ya taɓa wannan batu har ma da sunayensu haka yake cewar akwai buƙatar duka su haɗa kai a mai da hankali wajen ciyar da najeriya gaba najeriya tana da 'ya'yan baiwa da suke da duk abin da ake bukata don bunƙasa ƙasa saboda haka yana kira gare su duka su haɗu abin da ya wuce ya wuce yanzu a sa ƙasa gaba da kowa don ce da ita na ji kamar a barkwancin da yake yana ce ma shi gwamnan jihar kabi a tiku ba gudu wani canza suna <laughs> kwarai da gaske ne masu yakube ne dangane da ɗaya daga cikin sunan abokan takararsa watakila sun ba shi wahala ko <laughs> watakila wala ruwa. to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske to shugaba muhammadu buhari ya taya wanda zai gaje shin bola ahmed tinubu murna bisa nasarar da ya samu ta lashe takarar shugabancin kasar a wata sanarwa da mai ba shugaban shawara kan watsa labarai malam garba shehu ya fitar shugaba buhari ya bayyana bola ahmed tinubu da mutumin da ya fi kowa wato dacewa da aikin shugabancin najeriya inda ya sha alwashin aiki tare da shi domin tabbatar da miƙa masa mulki cikin tsanaki sanarwar ta kara da cewa bola ahmed ya zama zababin shugaban ƙasa ta hanyar sahihin zaɓe wanda ba a saba ganin irinsa ba sai dai kuma ya ce akwai yiwuwar wasu 'yan siyasa ka iya kin amincewa da ingancin zaɓen inda ya ce kowa na da 'yancin ra'ayinsa to tun gabanin ayyana shi a zaman sabon shugaban najeriya mataimakinsa sanata kashim shatima ya buƙaci sauran abokan hamayyarsa musamman atiku abubakar na pdp da kuma peter obi na jam'iyyar labour da su yi haƙuri su ɗauki kaddara game da yadda sakamakon zaɓen shugaban ƙasar ya zo sanata shatima a hirarsa da shugaban sashen hausa na bbc aliyu abdullahi tanko